Timoti ta fari Sura ta biyu Da farko dai ina gargaɗi cewa a yi ta roƙon Allah ana addu'a ana godo, ana gode wa Allah saboda dukkan mutane, da sarakuna da kuma duk waɗanda suke a manyan makamai, don mu zauna lafiya rai a kwance, muna bin Allah sosai a cikin natsuwa. Wannan kyakkyawan abu ne, kuma abin karɓa ne a gun Allah mai cetonmu. wanda yake son dukkan mutane su sami ceto su kuma kai ga sanin gaskiya domin Allah ɗaya ne matsakanci kuma ɗaya ne a tsakanin Allah da mutane almasihu Yesu mutum wanda ya ba da kansa fansa saboda kowa da kowa an kuwa yi shaidar wannan a daidai lokacinsa don haka ne aka sa ni mai wa'azi da manzo kuma gaskiya nake faɗa ba ƙarya ba. mai koya wa al'ummai al'amarin ban gaskiya da kuma na gaskiya saboda haka a kowane wuri ina so maza su yi addu'a suna ɗaga hannuwa tsarkakakku ba tare da fushi ko jayayya ba mata kuma su rika sa tufafin da suka dace da su saboda kunya da kamun kai ba adon kitso ko kayan zinariya ko lu'u-lu'u, ko tufafi masu tsada ba sai dai su yi aiki na gari yadda ya dace da mata masu bayyana shaidar ibadarsu mace ta riga koyo da kawaici da matukar biyayya ban yadda mace ta koyar ko kuma ta yi iko da maza ba sai dai ta zama shiru ai adama ka fara halitta sa'annan hawa'u ba kuma adama ka yaudara ba amma matar ce aka yaudara har ta keta umarni duk da haka kuwa ta wurin haifar 'ya'ya sai ta kai ga kammala muddin ta nace wa gaskiya da ƙauna da zama a tsarkake da kuma kamun kai.